d'un programme en rediffusion sur VO. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron Assalamu alaikum. barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar kwalambiya a yau talata goma sha tara ga watan oktoba shekara ta da da 2021 miladiya yusuf aliyu harande tare da mahmud lalo da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. cikin shirin kuwa za a ji cewar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc na ɗaukar wasu matakai a game da wani rahoton badakala kana sai a ji sabon salo da 'yan bindiga ke ɗauka a jamhuriyar nijar bayan nan muna tafi da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar najeriya kamar kullum sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Jaridar Wall Street Journal ta rawaito cewa gungun 'yan daban nan na kasar Haiti da suka ɗauki alhakin garkuwa da wata tawagar 'yan mishan ɗin ƙasar Amurka ya nemi a biya shi dala miliyan 17 a matsayin kuɗin fansa kafin a saki mutanen. A cewar jaridar ministan shari'a ƙasar ta Haiti Litz Quitel, ya ce kungiyar 'yan dabar wacce ke kiran kanta 400 mamozu ta saka kuɗi dala miliyan ɗaya akan kowane ba amurke waɗanda yawansu ya kai goma sha shida da ɗan ƙasar kanada da yake cikin tawagar a ranar asabar aka yi garkuwa da mutanen a port-au-prince babban birnin ƙasar ta haiti yayin da suka je wani aikin mishan da ƙungiyar kiristoci da ke jihar ohio ta tura su a ranar litinin fadar white house ta ce hukumar da ke binciken manyan laifuka ta fbi na duba hanyoyin da za ta kubutar da mutanen Ƙungiyoyin UNICEF da UNESCO a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yara ƙanana sama da miliyan 800 ke fuskantar barazana sanadiyar rufe makarantu da aka yi saboda annobar COVID-19 a yankin Asiya. Ƙungiyoyin biyu sun ce an rufe makarantu da kashi 50 na kwanakin da ya kamata a yi karatu yayin da annobar ta yadu a bara. A yankin Philippines an rufe ɗaukacin makarantu a iya tsawon wannan lokaci. Lamarin da ya bar yara kusan miliyan 27 a zaune a gida ba tare da sun je makaranta ba. yayin da a bangladesh aka rufe makarantun har zuwa watan satumba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kafafen yada labaran amurka sun ruwaito cewa nan ba da jimawa ba hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta fda za ta ba amurkawa damar yin allurar covid-19 a karo na uku wacce ta bambanta da wacce suka yi da farko a gobe laraba ake fatan hukumar za ta bada wannan dama wacce aka wa lakabi da allura haɗin gambiza ko kuma mix and match a turanci matakin na zuwa ne bayan da fda ta amince cewa waɗanda suka yi allurar modana da ake yi guda biyu da ta johnson and johnson da ake yi guda ɗaya su yi allura ta uku don inganta garkuwar jikinsu tun a baya dai cibiyar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka ta cdc a nan amurka ta amince wani rukunin mutane da ya yi allurar pfizer a karo na uku ciki har da waɗanda shekarunsu suka kai 65 ko kuma sama da haka da waɗanda ke aikin jinya da malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya kazalika cdc ta amince waɗanda shekarunsu suka kai hamsin da 64 da ke fama da wata larura su ma su yi allurar ta faiza a karo na uku koriya ta arewa ta yi wani sabon gwajin makami mai linzami nau'in ballistic wanda aka harba shi daga jirgin yakin ruwa na submarine a cewar dakarun koriya ta kudu wannan gwaji na zuwa ne wata guda bayan da hukumomin sol suka yi gwajin nasu makamin mai linzami irin wannan nau'i sojojin koriya ta kudu da ke sa ido kan gwaje-gwajen makaman makwabciyarta ta arewa sun ce kasar ta harba makamin mai tafiyar gajeren zango wanda ake kyautata zaton nau'in ballistic ne a can gefen gabar tekunta da misalin karfe goma da minti bakwai na safe agogon yankin kamfanin dillancin labarai na yonhap da ke koriya ta kudu ya ruwaito cewa makamin ya yi tashin kimanin kilomita 430 zuwa 450 a watan da ya gabata koriya ta kudu ta zama ƙasa ta takwas da ta yi nasarar gwajin irin wannan makami yayin da nan da wasu kwanaki biyu masu zuwa koriya ta kudin za ta harba jirginta na farko haɗin gida wanda zai je sararin samaniya a yau talata pakistan ta ce dakarunta na ruwa sun hana wani jirgin yakin ruwan ƙasar indiya na submarin shiga yankin ruwanta wata sanarwa da dakarun kasar ta pakistan ta fitar ta ce a ranar asabar lamarin ya faru a cewar sojojin pakistan wannan shine karo na uku da ake samun faruwar hakan inda jirgin ruwan indiya ke kokarin shiga yankin nata in zuwa yanzu india bata ce ufin ba kan wannan zargi da pakistan ta yi mata na shiga yankin ta kasashen biyu waɗanda ke kudancin asiya da suka mallaki makaman nukiliya sun sha zargin junansu da ƙetare iyakar su amma ba kasafi hakan ke kaiwa ga gwabza faɗa ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta tabbatar da gayyata tsohon gwamna Peter Obi da wasu mutane da aka ambato sunansu a badakalar takardun Pandora a yayin da ake ci gaba da kai komo kan badakalar takardun. Pandora ta fitar da bayanan wasu jigajigai a duniya haɗa da wasu 'yan Najeriya a ciki da ake zargi da ɓoye bayanan ƙaddarori da suka mallaka da kasuwanci a kasashen ƙetare. Hukumar ta EFCC ta tabbatar da fara aikin binciken inda yanzu haka ta ce ta tura da takardar gayyata zuwa ga tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi da wasu mutane da dama don neman bahasi. Daga birnin tarayya Abuja Halima Abdulra'uf ta aiko muna da ƙarin bayani. Takardun Pandora dai su ne mafi yawan takardu da aka bankaɗo a tarihi tare da haɗin gwiwar 'yan jaridu a duniya da adadin su ya kai miliyan tara waɗanda suka fito da bayanan sirri kan asusun manyan shugabannin duniya musamman harkokin su na gabar teku wato offshore dealings. A cikin takardun da aka bankaɗo na asusun kuɗaɗen jigajigai a duniya akwai sunayen tsaffi da shugabannin duniya da ke kan karagar mulki 35 sama da 'yan siyasa 330 ciki har da 'yan Najeriya da wasu jami'an gwamnati da daga kasashe da yankuna 99 na duniya. Shugaban hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa Abdulrashid Bawa ya yi bayani a game da gayyatar Peter Obi. Eh, gaskiya ne an gayyace shi da yake dama akwai abin da muke yi a kai to yanzu faduwa ce ta zo daidai da zama aka kira shi don ya zo ya dan ƙara mu bayani a kai. Eh kamar yadda kika sani ko duniya ta sani ishu na Pandora Papers ya fito ne daga hannun gangamin 'yan jaridu da ke da ofis a Amerika da suka tsaya suka fito da wannan suka hada da 'yan jaridun duka duniya baki daya har da kuma 'yan jaridun Najeriya suka fito da wannan. Mucen gida ya danganci 'yan Najeriya da aka ce suna da gidaje da dukiyoyi a kasashen waje. Mun samu wannan rahoton kuma muna nan muna dubawa muna haɗawa da abin da muka riga muka sani da kuma irin namu binciken da muke yi dama akan wayansu daga cikinsu. Masana shari'a daina alakanta gayyatar Peter Obi da rashin bayyana dukkan kadarori da ya mallaka na ciki da wajen kasar ga kotun da'ar ma'aikata wato code of conduct tribunal a lokacin da yake gwamna barista mai nasara kogo umar fitaccen masanin shari'a ne ta magana bayyana kadarori wanda mutum ya zaba idan muka dauki sashe na hamsin da biyu na tsarin mulkin najeriya to wajibci ne shi tsarin mulki ya bada na cewa duk wanda aka zaba kamin ya shiga ofis ya tabbatar ya yi bayanin kadarorin shi kuma ya yi rantsuwa a kansu, kuma lokacin da zai ba ofis ya sake maimaita wannan domin akwai kwatanta a duba a gani da abin da ya shiga da shi ofis da abin da lokacin da zai fita ofis menene bambancin ya yi daidai da a haƙƙin abin da yake samu na kuɗi ko bai ba kuma bayanin kadarorin nan akwai fom da ake samu a kan hukumar bin da'an ma'aikata akwai kwado fondo biro da tribunal act wanda dokar ƙasa ce a sannan sashe na da hudu ya yi bayanin irin wannan kuma ga yan majalisa na jihohi saboda haka hamsin da biyu ya yi bayanin yan majalisar tarayya sashe na ɗari da tamanin da biyar ya yi bayanin wajibci ga shi kan shi gwamnan jihar an zaɓe shi sannan sashi na ɗari da arba'in kuma ya bayanin cewa shi kanshi shugaban kasa yana da nauyi na yayi wannan bayanin kadarorin da ya mallaka da ministocin shi da kuma eh, ambasadoji da za a naɗa da shugaban hukumomin gwamnati duk wannan yana a kansu. A yi mayar da martani ta bakin kakakinsa Valentin Obianyam a cikin wata sanarwa game da gayyatarsa da EFCC ta yi a ranar Litinin don ya bayyana ofishinta a ranar 27 ga watan Oktoba da muke ciki. Peter Obi ya ce zai mutunta takardar gayyatar EFCC da zarar an kawo masa. yana mai cewa akwai yiwuwar an tura wasikar zuwa wani tsohon adireshin ofishin sa ne shi yasa ba a kai gare shi ba baya ga peter obi an ambaci sunayen babban daraktar hukumar npa muhammad bello koko sanata stella oduwa gwamna atiku bagudu na jihar kebbi Takwarassa na jihar osun boyega oyetola tsohon gwamnan jihar Legas bola ahmad tunubu da dai sauransu abin jira a gani ga 'yan najeriya shine sakamakon binciken halima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda matafiya da direbobin motocin jigila suka fara bayyana damuwarsu dangane da halin ɗarɗar da suke ciki a kan hanyar zirga-zirga da ke tsakanin garuruwan yankin Taliberi da birnin Oguwa Dudu na ƙasar Burkina Faso, inda 'yan ta'adda suka fara tare motoci da nufin cafke ma'aikata da wani sabon salo da suka bullo da shi a 'yan kwanakin nan. wakilin Musule Mummuni Barma ya yi muna nazari a game da wannan sabon salon. Ko da yake fashi da makami da ayyukan barayin kan hanya ba bakon abu bane a yankunan da Burkina Faso ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar abubuwan da ke faruwa a 'yan kwanakin nan sun fara daga hankalin matafiya sakamakon lura da yadda 'yan ta'adda suka kaddamar da binciken motocin da ke zirga-zirga kan wannan hanya da zummar kama ma'aikata. a cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin direbobi ta itan gamace muhammadu rayuwar jama'a na cikin haɗari a sanadiyar sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi ko shekaran jiya an tsaye da mota na tsakanin nijar da burkina an ka da mutum biyu 'yan ta'adda suka ji suna neman eh, ma'aikatan gwamnati sun ka da mutum biyu sun ka kashe mutum guda sun ka saki guda suka ce bai lalace ne dan uwansu ne sun ka sake shi guda kuma sun ka yanke shi yankan rago a wani bakon al'amari na daban da ya so mu faruwa akan wannan hanya 'yan bindiga sun fara mai da hankali a kan yanayin shigar matafiya don tantance masu mutunta manufofin da suke kokarin shimfiɗawa da sunan jihadi a yankin sahel sun fara cewa dole sai ka ashe gimi sai ka yanke wando ya je sama kai dai wa'ansu ka'idodi da suka kawo ko suke son su kawo gaskiya ya tada hankalin fasinjoji ya tada hankalin mu da kanmu wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake fama da lalacewar hanyoyin zirga-zirga a yankunan da niger mali da burkina faso ke makwabtaka in ji malam saidu sonef wani direban jigilar fasinjoji a tsakanin waɗannan kasashe. burkina daga kan cari ka ce kana son hawa da gurmi na farko dai kaga hanya ba ta kyau ramuna ke da kai kaga direba da incin shi gudu kenan kana tahiya sannan sannan in baka hankali ba sai ka ga mutum gaban ka ya tsaya da bindiga ya za ka yi ka sabu ka ruga da gudu ba cere mai za kai ba sai dai ka rungumi kaddara ka bar ma Allah iko ne kawai to haka nan kuma in ka tashi daga Nijar za ka a Mali gawo in dai ba ka ga ka shiga an sango ba to ba ka tamma lalle ce kana cikin waɗanda adda rayuwa ya kamata duk kamar kilo 20 ya zanto akwai post ta jami'an tsaro wanda suke taya suna vaya biyan vaya biyan amma dan wai a sa su tahi in suka tai to suka wuce to ba yawa. tunda suna da mutane cikin gari masu ba su labari duk abin da suke ba su yi sai sun samu information. Lura da yadda matsalar tsaro ke ƙara tsananta a tsakanin Nishar da Burkina Faso ya sa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum gudanar da ran gadin kwanaki biyu a birnin Wagadugu inda suka tantauna da takwaransa Rock Mark Christian Kabore na Burkina Faso ga abinda da yake cewa manema labarai a ƙarshen wannan ziyara. Les groupes terroristes sont devenus particulièrement actifs ces derniers mois ya ce kungiyoyin ta'addanci sun kaddamar da hare-hare a 'yan watannin nan akan yakokinmu wannan abu ne da ke bukatar samun kulawar da ta dace da yanayin da ake ciki kuma ina da tabbaci hulɗa a fannin tsayukan soja za ta karfafa a tsakaninmu que notre coopération sur le plan opérationnel au plan militaire va se renforcer ko a makon jiya wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wata tashar bincike da ke kauyen fatal kole ta gundumar tera kilomita goma kacal da iyakar burkina faso sun hallaka 'yan sandan nishar uku tare da jikkata wasu sannan wasu sun yi batan dabo yayin da maharan suka kona motoci hudu har ma rahotanni na cewa akwai alamar an kwashi ganimar makamai sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya a matakan jihohi da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata ya bar baya da kura a jihohin Kwara da kuma Niger. da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihohin guda biyu dai an kammala zaben ne da shugabanni guda biyu biyu da kowanne ke ikirarin shine halattaccen shugaba. A jihar Kwara an samu Mr. Sunday Fabemi da ke samun goyon bayan bangaren gwamnan jihar Abdulrazak Abdulrahman. Sannan a gefe guda kuma da Honorable Bashir Bolarinwa da ke samun goyon bayan ministan labaran Najeriya Lai Muhammad. Alhaji Ubaidu Nasiru ɗaya ne daga cikin shugabannin APC a ƙaramar hukumar Ilorin. Ya ce akwai buƙatar yin sasanci a kan lamarin bisa la'akari da yadda ya ce kofar gwamnan tana buɗe wajen yin sasanci. Yanda aka samu ɓangare guda biyu sosu suna ra'ayinsu ne. ko ba gaskiya yawa to yanzu akwai yiwuwar akwai yiwuwar ku zo ku shirya a haɗe gaba ɗaya ko ku menene kake gani to ai ta kwaba gwamna abu da kake to amma yanzu wannan baka ga kaman zai kawo ma APC koma baya a nan jihar Kwara to mu dai insha Allah ba ma ganin alamar wani cikas akan wannan to amma yanzu menene za a yi dan a haɗe kai a tunaninka an haka haɗa kai shine mafi sauki wanda za a samu zaɓe a samu walwala amma insha Allah dai muna ganin ko zuwa gaba bai gagara a shirya ai. To a jihar Neja ma lamarin guda ne domin kuwa shugabannin APC guda biyu ne aka samu wato da Alhaji Halliru Jikan Toro mai samun goyon bayan gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello da kuma rabul Nasiru uban ɗiya da ke samun goyon bayan wata kungiya ta 'ya'yan APC na asali a jihar Niger. honorable abubakar kacha shine shugaban kungiyar 'ya'yan apc na asali ga abin da yake cewa akan lamarin kuma an za a yi consensus kasan duk waɗanda sun ka sayi fom na kowane position takarar da za a yi sa a kira su a zauna da su a tattauna da su don kuɗinsu su ne sun ka kashe sun ka sayi fom wahala sun ka jin ka je abuja ka sayi fom. shi nasiru uban ɗaya kana nihin ya sayi fom ne ko ko eh, me kake nihi. to sun je zo gida dukansu kuma sun zo da fom sun ce sun sayi fom kuma an ce ba za a yi musu screening ba so har sun je wurin screening sun according to abin da sun ka faɗa sun ce an guje su so da sun ka ce haka abun da ke ciki na ce yadda ake consensus za a zauna ne duk waɗanda sun ka saye fom a ceto waɗanda za su janye sai su gaya musu irin abubuwan da suke so a gaba ga abun da muke so za mu janye ma wannan kuma kuɗin fom namu ko a biya su da kuɗin wahala yadda na sake ake consensus mm. sun ce ba yi waɗannan duka ba su da su ba. Eh, ana magana akwai bangaren zakari akwai bangaren uban ɗiya ku a matsayin ku na ku wanda kuka kafa apc su wane ne kuke gani ke bin kan tsari wanda yake ka'ida apc haka ake yi. to lokacin da dai sun ka kawo min koke-koken su mun je gidan rediyo mun fada mu kuma mutanen can eh, jikan turu ba mu gan ko ɗayansu ba don idan suna son sulhu ne Mm. tun da Allah ya kawo mu muna aiki saboda Allah da su sun zo sun yi maganansu don mu san wani bangare ne ke da gaskiya yadda za mu sassauta su. So na yanzu mu yadda mu forum for foundation members muke operating muna operating a kan gaskiya ne mm. don muna son a bi constitution na party muna son kuma a bi constitution na Nigeria don komi yana wurin komi mutum zai yi ya bi guidelines na party waɗanda ba su bi guidelines na party ba wannan ya nuna cewa ba su bi gaskiya bayan da tsarin party ya zo. To mai baiwa gwamnan jihar Nejan shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umma Kolo ya ci ɗan saɓani ne kawai aka samu kuma ya ba da tabbacin za a shirya. So alhamdulillah an dai samu ɗan rashin fahimta a tsakani zan ci ko kuma wasu suka samu ɗan rashin fahimta amma ba wani sabon abu bane a siyasa a siyasa yawancin lokaci akan ɗan samu rashin fahimta kuma abin da ke kawo wannan saboda watakila ba a samu an zauna an tattauna ba don a fahimci inda aka fuskanta jam'iyyar apc a najeriya ta kafa uh, kwamiti kwamiti daban-daban a duk faɗin najeriya ta aika su zuwa kowane jihar da za su kaddamar da wannan uh, zaɓuɓɓukan da aka yi kuma wayannan kwamiti kowa ya san da suka je suka kaddamar da uh, wannan zaɓe kuma wannan zaɓe da aka yi a jihar neja ya samu halartar shi mai girma gwamnan jihar neja sanatocin jihar neja gaba ɗayansu 'yan majalisar tarayya da na jihar da To kamar da na ce maka ba wani sabon abu ba ne shi yasa a yanzu ma duk zamu bi 'ya'yan jam'iyya ne ma wa'yancan da suka yi wani nasu taron can ba wasu baki ba ne 'ya'yan jam'iyya ne ko mutane ne masu tsaunin jam'iyya duk kuma yanzu za mu bi su don duk mu sake zama tare mu ci gaba da harkar mai da muka samu. Na su korafin su sun sayi fom an ki ba su dama sikirinin da sauransu kuma an ce za a yi sulhu kuma a sulhun ma ba a kira su ba kawai an dai basu haka nan kara zube. ka ga suna da hujja mai karfi na ɗaukan matakin da suka ɗauka? mataki na fari jam'iyya ta yi shine an amince cewa jihar Neja ba zaɓe za a yi ba za a yi tafi ne da sulhu kuma shi yasa an kai wajen wata ɗaya da aka fara zama a kowane bangare na jihar suna zama don a ga hanyoyin da za a bi a samu yin sulhu a lokacin da ake wannan zaman ya kamata duk wani da ke da sha'awar takara kukurin kowane mukami ne shi ma ya je a yi wannan zaman da shi don a ga inda za a kai ga sulhu. to kuna ne su ba ku yi zaman da su ba kenan. a'a ai kowa zai koma bangaren sa ne wasu za su koma local government din su kuma bangaren da suka fito to a yayin da jihohin Kwara da Niger ke fama da wannan turka-turka a jam'iyyar APC a can jihar Kogi kuwa an yi tuwo na ne maina a lokacin zaben APC na jihar Kogin in ji shugaban apc a yankin lakwaja honorable mai kudi bature ni na giya maka tun wancan hira da muka yi da kai cakogi. kogi ba mu da matsala shugabanmu ya tsaya tsayin daka alhaji ya doza bello ya tabbatar da dukkanmu ga baki daya a jihar kogi an karkata guri daya duk abin da kowa ke so ana zama ne a zauna a yi shawara ba wai yana zama ne shi kadai ya ce dole sai wani ya zama abu kaza a'a amma akwai masu korafi na cewa kamar ba a yi da su a cikin tafiyar APC kamar irin wayannan ya za ku ku jawo su a tafi tare ba za a rasa ba za su je baya suna yi in ka ko mutum na korafi to mutum ne an kira shi ya zuwa da kanshi mm. amma ya alhaji ya zo da kofar shabu ɗaya ke duk wanda ke so ya shigo ya shigo amma kana nufin kamar irin mutanen su margayi prince audu duka kuna tare da sun ɗari bisa ɗari gabaki ɗaya scotland prince abubakar audu sun collapse sun dawo gyb yanzu ba maganar prince audu allah ya gafarta mashi yanzu maganar gyb ake yi a kogi street. a yanzu dai lokaci ne zai nuna ko kwamitin sulhu da apc ta kafa a matakin ƙasa zai iya shawo kan matsalolin apc ko kuma sai an kai ga danganawa da kotu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Da haka muka zo ga labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. jamhuriyar Nijar kungiyar kwallon kafa ta esjl Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ke rike da kofin kalubalenka na kwallon kafa na wannan kasar ta yi kunnan doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Misira ko Egypt ta Al Ahali da ke rike da kofin zakarun nahiyar club club na kwallon kafa. A zagayen share fage ne aka yi wannan wasa na wasannin Champions League na kwallon kafa na CAF ko kuma CAF Confederation African de Football a wasar da kungiyoyin biyu suka yi a stade general sai kunci a babban birnin yamai a karshen makon da ya gabata duk da yake a isa a kasar misira ko egypt a yi karon badal da al'ahali ba wasa ba ne ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar niger na ganin cewa union sportive de la gendarmerie nationale usgn na iya shammata a birnin kero ko kuma birnin alkahira a ranar 23 ga watan oktoba a lokacin da kungiyoyin biyu za su kara tsarin daga rago sai rago domin tabbatar da ko wace kungiya ce za ta kai zagaye na gaba na shiga rukuni-rukuni na wasannin champions league na kwallon kafa nahiyar afirka na wannan shekara a birnin doso duk dai a jamhuriyar niger kuwa a makon jiya ne aka soma wasannin yanki na biyu na jamhuriyar niger na kwallon handball da ya shafi jihohin doso babban birnin ya mai da tilaberi wasan da ke wakana karkashin hukumar kwallon hannu ta jamhuriyar Nijar Feni Handa ta samu halartar kungiyoyin maza da mata na handball na waɗannan jihohi uku na jamhuriyar ta Nijar. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar ana iya cewa 'yan ƙasar na ci gaba da nuna takaicinsu da kasancewa cike da mamaki bayan da ƙasar Algeria ta wurga gike jamhuriyar ta Nijar a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na ƙwallon ƙafa na shekara 2022 da zai wakana kasar qatar inda a wasanni biyu da kungiyoyin suka yi niger da algeria daya a algeria na biyun kuma a niamey a jamhuriyar niger algeria ta dabshike jamhuriyar niger ta hanyar zura mata kwallaye goma da daya a karawar da kungiyoyin guda biyu suka yi duk da yake kasar algeria ce ke rike da kofin nahiyar afirka na kwallon kafa kuma tana kumshe da 'yan wasa da ke buga manya-manyan kungiyoyi na kulab-kulab na nahiyar turai na kwallon kafa jamhuriyar nijar ana iya cewa ta sha ɗaya daga cikin mummunan kashinta a hannu a tarihin kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar nijar idan ko muka leka a nahiyar turai a yau ana ranaku na uku na wasannin kwallon kafa na club club da suka zama zakaru a ƙasashensu na nahiyar turai din da ake ce ma champions league inda a yau ake karawa a rukunin a tsakanin psg da leipzig sai kuma man city ta ƙasar birtaniya da club de bridge ta kasar belgium a rukunin b atletico de madrid ta kasar spain tana karbar bakuncin liverpool ta kasar birtaniya sai fc porto ta kasar portugal na karbar bakuncin milan ac ta kasar italiya yayin da a group c ajax amsterdam ta kasar holland ke karbar bakuncin borussia dortmund ta kasar jamus sai besiktas istanbul ta kasar turkiya tana karbar bakuncin sporting lisbon ta kasar portugal a rukunin d inter milan ta kasar italiya na karbar bakuncin sheriff tiraspol ta kasar sweden yayin da shakhtar donetsk ke karbar bakuncin real de madrid ta kasar spain haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. wall street journal ta rawaito cewa gungun 'yan daban nan na kasar haiti da suka ɗauki alakin garkuwa da wata tawagar 'yan mishan ɗin kasar amurka ya nemi a biya shi dala miliyan 17 a matsayin kuɗin fansa kafin a sake mutanen a cewar jaridar ministan shari'a kasar ta haiti litz kutel ya ce kungiyar 'yan dabar wacce ke kiran kanta 400 mawozo ta saka kuɗi dala miliyan ɗaya akan kowane ba amurke waɗanda yawan ya kai goma sha shida da ɗan ƙasar kanada da yake cikin tawagar a ranar asabar aka yi garkuwa da mutanen a port-au-prince babban birnin kasar ta haiti yayin da suka je wani aikin mishan da kungiyar kristoci da ke jihar ohio ta tura su a ranar litinin fadar white house ta ce hukumar da ke binciken manyan laifuka ta fbi na duba hanyoyin da za ta kubutar da mutanen Ƙungiyoyin UNICEF da UNESCO a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yara ƙanana sama da miliyan 800 ke fuskantar barazana sanadiyar rufe makarantu da aka yi saboda annobar COVID-19 a yankin Asiya Ƙungiyoyin biyu sun ce an rufe makarantu da kashi hamsin na kwanakin da ya kamata a yi karatu yayin da annobar ta yadu a bara. A yankin Philippines an rufe ɗaukacin makarantu a iya tsawon wannan lokaci. Lamarin da ya bar yara kusan miliyan bakwai a zaune a gida ba tare da sun je makaranta ba. Yayin da a Bangladesh aka rufe makarantun har zuwa watan Satumba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safiyar ku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.